This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Juma'a babbar rana 15 ga watan Maris na shekarar 2024. kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga aisha da kanan labarai. To baba shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurka kuma jami'an Isra'ila mafi girman mukami a Amurka ya buƙaci a sake gudanar da zaɓe a Isra'ila. To sai dai kuma fadar White House bata sa baki cikin lamarin ba. yanzu shekaru goma sha uku kenan da fara yaki a siriya kuma ya zuwa yanzu babu alamun kawo ƙarshen yakin sannan rasha ta musa zargin yada manufarta a afirka bayan sake fasalin kungiyar mayakanta na wagner kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa matasan arewa da wata kungiyar rajin kare demokuraɗiyya ta six lakh sun kwatanta dakatar da sanata abdul ningi a majalisar dattawa da dakile 'yancin faɗan albarkacin baki muna son shi shugaban majalisa shine senator gertrude akpabio su yi gaggawan janye wannan suspension da suka mishi su dawo da shi cikin gaggawa al'umman yankin shiroro na jihar Neja najeriya sun ce har yanzu 'yan kungiyar boko haram na nan na cin karinsu ba babbaka a yankin sun koma suna sa bamabamai a hanya sun kona motocin al'umma akwai kantoci da kayayyakin abinci za a shiga wurin nan da kananan motoci fulawa da sauransu da kayayyakin masarufi duka sun kona su kamar kowace safiyar juma'a yau ma muna tafi da shirin manuniya na isa lawal ikara wanda shirin a yau zai mai da hankali ne a kan majalisar wato rikici da ake samu a majalisar dattijai kan zargin cushin kuɗi na kasafin kuɗin kasar da kuma matsalar tsaro da tsadar rayuwa wannan ne abubuwa da shirin zai mai da hankali a kansu muna kuma dauke da darasi na watan ramadana amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya to ga labarin duniya kamar yadda muka sani su dalla-dalla Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattijan Amurka Chuck Schumer kuma jami'in Isra'ila mafi girman mukami a Amurka a jiya Alhamis ya yi kira da Isra'ila ta gudanar da sabbin zaɓuka yana mai cewa yana da yakinin cewa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi batan hanya bisa yadda Isra'ila take lugudan wuta a Gaza. Shuma mai daɗaɗɗen dangantaka da al'ummar Yahudu ya ce Netanyahu na cikin haɗarin mai da ƙasarsa saniyar wari a al'amuran duniya. Tun bayan da Hamas ta kashe mutum 1,200 a harin bazatar da ta kai Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, sannan ta yi garkuwa da mutane 240. Hare-haren gayyar Isra'ila sun kashe sama da Falasɗinawa 31 a Gaza bisa bayanan ma'aikatar lafiyar da ke ƙarƙashin ikon Hamas. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya musa zargin da ake cewa yana yunkurin karya lagon kasashen yamma a nahiyar Afirka. Yayin da wani sabon bincike ya nuna cewa sashen binciken sirrin sojin Kremlin yana yunkurin karbar ragamar ayyukan kungiyar wato kungiyarsa na Wagner da aka tarwatsa a nahiyar a wata hira da aka yada ta kafar talabijin a Rasha a ranar 13 ga wannan watan Maris. putin ya yi watsi da zargin da ake yi cewa moscow tana yunkurin shan gaban faransa a matsayin babbar kawar kasashe kamar mali niger da kuma burkina faso babu wanda muka kura abin da ke shine wasu shugabannin kasashen afirka sun kulle yarjejeniyoyi da masana tattalin arzikin rasha da zimmar aiki tare da su kuma ba su da sha'awar aiki a wasu wurare inda faransa take da alaka ba mu muka tsara haka ba su abokan hulɗin namu na afirka ne suka so a yi hakan putin ya shaida. gabanin cika shekaru goma sha hudu da fara yakin siriya masu sharhi sun ce har yanzu babu alamun samun mafita na dindindin a siyasance a kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita duk da cewa sannu a hankali gwamnati tana samun nasarar kwato yankunan da a baya suke karkashin ikon kungiyoyin tawaye dakarun yan gani kashenin gwamnatin shugaban siriya bashar al-assad da kawayenta na rasha da iran suna nan suna fafatawa musamman ma a yankin arewa maso yammacin kasar inda 'yan tawaye da kungiyoyin da ke samun goyon bayan turkiya suka ci gaba da ikon da wasu yankuna a yankin gabashin arewa dakarun kurdawa da amurka take goyon da take samun goyon bayan amurka suna iko da wani kaso mai yawa a yankin daga cikinsu har da wasu da suka yanta daga kungiyar ta'addancin is tunanin wato tunanin samun mafita a siyasance mai dorewa a siriya yayin da ake ci gaba da gwabza fada abu ne mai kamar wuya a cewar john sale wani dan siriya mai bincike a cibiyar washington institute for near east policy to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan Matasan Arewa da wata kungiyar kare 'yancin farar hula da demokuraɗiyya a Najeriya Sislag sun nuna cewa dakatar da Sanata Abdul Ningi a Majalisar Dattawa dakile 'yancin faɗin albarkacin baki ne. Amma Sanata Abdul Aziz Yaraduwa wanda yanzu shine shugaban kungiyar sanatocin Arewa ya ce ningi zai ci gaba da faɗin albarkacin bakinsa kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar murya amurka madina dauda ta aiko mana Kungiyar kare 'yancin fararen hula da demokradiyya, CISLAC, ta zayyana dakatar da sanata abdul ahmed ningi mai wakiltar bauchi ta tsakiya a majalisar dattawa da matakin da ya yi karan tsaye ga tsarin mulki majalisar dattawa ta dakatar da ningi na tsawon watanni uku don zargin rufa-rufa ko cushe da ya ce an yi a kasafin kuɗin najeriya na bana a sanarwa mai ɗauki da sa hannun shugaban sisila kawal musa rafsanjani ƙungiyar ta nuna fargabar dakatar da abdul ningi zai hana wasu 'yan majalisa bayyana ra'ayinsu ko fitar da bayanai don gano gaskiyar lamarin lamura. Mai sharhi kan lamuran yau da kullum Muhammad Shu'aibu Bakwai ya ce matakin majalisar dattawa abin mamaki ne yayin da sabuwar demokradiyyar Najeriya ke cika shekaru ashirin da biyar. mun duk akwai wani lauje cikin naɗi amma an kasa magana an kasa cewa komi kuma maganganun da wannan bawan Allah ya faɗi in ya ce sai a hito a yi kariya kan abin da ya kwaɗi a ƙaryata shi amma gaskiya ce ya faɗa don haka gaskiya ta zama yau an cimma lokacin da in za ka faɗe ta sai ka cire takalminka domin ka ji daɗin gugawa da gudu. Shi kuma kakakin majalisar matasan Arewa, ambasada Abdul Dan Bature ya buƙaci majalisar dattawan ta janye dakatarwar. Muna son shi shugaban majalisa shine Senator Gertrude Akpabio su yi gaggawan janye wannan suspension da suka mishi su dawo da shi cikin gaggawa. Na biyu kuma muna son wannan allegation din su mana bayani a kai wannan kuɗi tiriliyan uku da ɗigo bakwan nan su fito su mana bayani a kai shin haka ne ko ba haka ba a matsayin su na shugaban majalisu in kana shugabanci da ka gawo mai kyau da mara kyau amma is responsibility ɗinka ne ka fito kama magoya bayan ka bayani akan wannan abu haka ne ko ba haka ba ne abinda muke jira mu gani kenan a gurin su. ita ma shugabar wata kungiyar gyara tarbiyyar matasa halima babu ahmed ta tsokaci cewa dole idan mutum ya kai wani shekaru ya fara sa al'umma da ƙasa a gabansa shine babban abu kuma irin wannan hanyoyin ne kaɗai da a samu a rinka mana magungunan wasu abubuwa gaskiya ni ban ji daɗin wannan lamarin ba ina kiran su dan Allah dan annabi su bar irin wannan abubuwan saboda yana kawo mana tsaiko a musamman ci gaban ƙasar mu Najeriya da haɗin kanmu gaba ɗaya. ana wannan dambarwar sai kungiyar sanatocin arewa ta naɗa sanata abdulaziz yar aduwa ya maye gurbin abdul ningi a shugabancin kungiyar kuma yi wa muryar amurka bayani cewa zai rika tuntubar ningi don kwarewarsa ina kara godiya da kuma tabbatar da biyayya ga shi dan uwana kuma babban wana distinguished sanata abdul ningi ina masa godiya bisa ga kokarin da ya yi a lokacin da yake shugabanta wannan kungiya mun san ya yi iyakar yinsa kuma ya yi kokari kwarai da gaske kuma ina mashi fatan alheri kuma zan ci gaba da tattaunawa da shi da neman shawarar shi bisa ga dimbin ilimin da Allah ya bashi akan abubuwan da ya yi. Tun bayanar kalaman sanata Ningi na samun kasafin kuɗi kala biyu mai bawa shugaba Tinubu shawara kan sadarwa Bayo Onanuga ya nuna takaicin cewa kalaman sun fice daga babban ɗan majalisa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Madalla a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yana shirin kai ziyarar aiki kasar philippines a mako mai zuwa biyu bayan wata ziyarar kasuwanci da sakatariyar harkokin kasuwancin amurka gina raimondo ta kai wannan yankin wannan yankin ziyarar na zuwa ne a daidai sa'ad da ake samun ta'azzarar tashin hankali tsakanin kasar philippines da china a kan ikon wani yanki a gabashin tekun china sakatare blinken zai kai ziyara manila domin ya jaddada alkawarin da muka yi wa kawarmu philippines da kuma inganta tsaro da kwanciyar hankali a yankin kudancin tekun china abinda mai magana da yawun ofishin harkokin wajen amurka matthew miller ya shaida kenan yayin wata ganawa da manema labarai a jiya alhamis a ƙarshe mayakan al-shabab a somalia sun kai farmaki wani otal ɗin da ke alfahari da ingantaccen tsaro a birnin mogadishu a ranar alhamis wani mazaunin garin ya shaida wa muryar amurka cewa an tada wani abun fashewa a harabar otal ɗin wato otal ɗin syl wani mai shaidan gani da ido ya ce bayan wani dan lokaci kuma sai aka bude wuta daga cikin otal din kungiyar ta'addancin al-shabab sun dau alhakin kai harin sannan mambobinta ne suke fada a cikin otal din wasu jami'an tsaro da suka nemi a sakai sunayensu sun kuma shaida cewa 'yan ta'addan sun shige otal din gabanin wannan harin. A gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu haka dai mayakan kungiyar boko haram na ci gaba da tafka ta asasu a yankin shiroro ta jihar neja a najeriya bayanai daga yankin alawa da galadiban kogo na nuna mayakan boko haram sun kona kimanin gidaje na jama'a 500 a cikin 'yan kwanakin nan da suka gabata al'amarin da ya sa mazauna yankin ke ci gaba da tserewa malam muhammadu shakwaga wani shugaban matasa ne a yankin shiroro ya yi wa wakilinmu mustapha nasiru batsari karin haske a wannan rahoto da aiko mana. basa wuri ne babban wuri a wanda yana dauke da mutane akalla dubu biyar a cikin garin basa sun kona gidaje fiye da gida ɗari biyu sun kona su a cikin garin basa sun kona gidaje alawa gidaje sun kai kusan gida tamanin da ko hudu ne suka kona a cikin alawa mutanen basa duka sun gugudo wasu na nan suna zazzabi a makarantu ba su da inda ba za su kwana wasu an kona gidajensu an kona shagunansu na kasuwa boko haram suna nan duk abubuwan da ake yi yanzu idan ka ɗauki abin da ya faru kwanakin nan kaɗan a alawa sun koma suna sa bamabamai a hanya sun kona motocin al'umma akwai kantoci da kayayyakin abinci za a shiga wurin nan da kananan motoci fulawa da sauransu da kayayyakin masarufi duka sun kona su. To yanzu cikin wannan azumi yanzu ya ake rayuwa a wannan yanki haka? Gaba ɗaya mutane suna nan a cikin gari wa inda suka gudo suke zazzaune wanda suke musulmai ne sukan yi amfani da bara ne wurin abin gidaje suna samu wasu wanda suke da hali suka sai da rogo su jika su yi buɗe baki da shi kuma su yi sahur da shi. To a baya dai hukumomi a jihar Niger sun sha bayyana damuwarsu akan yadda 'yan kungiyar ta Boko Haram suka kafa sansani a jihar Niger tare da nuna buƙatar ganin gwamnatin Najeriya ta ɗauki mataki. A sunana Honorable Akilu Isaku Kuta eh, shugaban karamar hukuma na Shiro Local Government. A gaskiya a tun makobin da suka shuɗe Shiroro gaskiya sancen yankin na tana cikin wani itila'i wanda yake sai dai mu nemi agajin daga Allah. Ah, na sha ba da rahoton a bisa abubuwan da suke ta faru a wannan yankin akwai boko haram akwai mutane har shuka bame suke yi akan bisa shuka bame da suke yi mun rashin mutane gawawakin na na sun kai mako biyu ma an kasa zuwa a ji a kwasa amma muna ba da rahoto don a kawo muna gandoki akan lamarin ga amma allah bai riga ya sa mu kai ga nasara ba amma mun riga muna rubuta rahoto na ba ma gwamnatin jihar neja da kuma sauran al'umman jami'an tsaro so that a kawo muna wannan eh, gandaki a cikin lamarin ga. Dr. Yahuza Ahmad Getso masanin harkokin tsaro ne a Najeriya. Ya ce tabbas mayakan kungiyar ta Boko Haram sun fara karfi a jihar Niger, a saboda haka lamarin sai dai addu'a. Kuma wannan guri tsakanin dajin Allawa da yankin birnin gwari zuwa yankin abin da ya shafi eh, shiroro wani gurare ne wanda yake malale wanda ya kamata a tashi tsaye domin 'yan ta'adda suna amfani da waɗannan guraren wajen ƙara gina kansu da kuma ƙara ƙarfin da nan gaba idan ba a yi da gaske ba abin zai gagar kundila. To gwamnatin Najeriya dai ta ce tana ƙoƙarin yaƙi da mayakan ƙungiyar ta Boko Haram a matakai daban-daban da ma sauran matsaloli na rashin tsaro tsaro da suka addabi ƙasar. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To Majalla gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da 31. A jamhuriyar Nijar ko za a iya samun ne a wato a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. manuniya. daga masarjan tare Najeriya na neman watsa ruwan zafi a cikin ramin kumurci. Ina kake da uh, ruling party kuna da rinjaye sannan ku dauki rinjayen ku ku ba wanda za mu gyara. Da mu kira duka state coordinators namu da mambobin mu da mu rike National Assembly na kwana 23. Ita ma dai majalisar dokokin jihar Kaduna da ake mata kallon yar amshin shata ta dauki dumin da har sai da aka aza wani dan majalisar da ya zira zaren zargin zabga wani ha'in hukunci kun ba rani waye ba yara ɗari biyu da wani abu sai a ce mana ba san da suke ba da kano ba suka taka daga yadda suke har daji suka ce ba za a bibi dukiyar mu da ya kamata ba mu abinci mu ci ba ba mu ba ba a nan gullum ba mu iya abinci ba zai yi ba shi kuwa babban sakataren kungiyar jama'at nasarar islam a Najeriya farfesa Khalid Abubakar Aliyu cewa ya maganin matsalolin Najeriya kawai a samu shugabanci mai kishi da adalci Allah madauki sarki ya yi wa kasan mu arziki mai matukar yawan gaske amma kuma abin takaici shine irin wannan arziki ga kuma zama irin wannan matsanancin talauci da wannan matsanancin riwa menene a'a rashin shugabanci ne na gari waɗannan ba so mun tau muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manu lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da ke son ganin kowa ya samu yanci. Shiri na farko cikin watan azumin Ramadan amma na ɗari da sittin da ɗaya cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin an tunkuɗe wa talaka takaici. Mai yiwa yunkurin tunkuɗe takaicin kuma da ɗan masarjan tare Najeriya sanata Abdul Ahmad Ningiya yunkurin yi ne ya jawo ya dinga daga karancewa a gaskiya ya gano shirin shirga kuɗin da ake so a yi cimuci. Sai dai kuma sanata Muhammad Sani Musan jihar Naija ya ce rashin hujja akan zira zargin zumbuɗa kuɗaɗen kwashewa a kasafin kuɗin da shi sanata Abdul Ningibai da shi ne ya sa aka dakatar da shi kada yi wa majalisar batanci. To a sani na dai mun yi fasin bajet ɗin ah, triliyan 28 kuma cikin triliyan 28 Eh, capital din ma da aka yi bai kai yadda ake ta yayyadawa ba so a gaskiya eh, zan yi kira ga 'yan uwana 'yan majalisa musanyan da za mu yi magana saboda duk yadda muka jefa magana ma 'yan najeriya haka za su dauka jiya na tafi gida ana cewa an bani kuɗi mai yawa muna da kuɗi da yawa duk kaga wannan ya kamata duka mu haɗa kai gabaki ɗaya to wannan maganan ƙarya ce kenan cewa an bada kuɗi har miliyan 500 a to ai zakin tambayi wanda ya faɗa don ni ban san da haka ba to ai jagoran ya faɗa dan kai daɗi. wani mai tunani ya yi tunani mana kuma wannan matakai da aka ɗauka ba an ɗauka ba ne wai don ka fito daga nan sashen ko ka fito daga wannan jam'iyya mun duba ne akan za mu dawo mu martaban gidan nan da martabarta kuma irin wannan na tabbata ba zai ƙara faruwa ba. akwai wata gyara kenan da za ku yi a matsayin ku na sanatoci daga shiyar arewa tunda abin ya shafi shugaban ku. lalle za mu yi gyara sosai za mu yi gyara ina kake da eh, ruling party kuna da rinjaye sannan ku dauki rinjayen ku ku ba wanda a yan adawa mana a za mu gyara. Tuni ma dai kakakin wata majalisar matasan arewacin Najeriya ambasada Abdul Dan Bature ya baje bayanin bayyana hujjojin matasan arewa kan tunkarar majalisar dattijan da ya ce arewa kawai ake so a ga an yi wa wulakanci. In dai da a samu babba arewa kamar chairman na sanatocin arewa ya yi irin wannan allegation ba ɗauko wani mataki ba ba fito mu matasan arewa ko kuma mu 'yan najeriya an mana bayani akan wannan allegation din ba a ce an suspending din shi wannan abu ne wanda muna gani kamar renin wayo ne a bisa bayanan da kayin nan me kuke so a yi na farko muna son su yi gaggawan janye wannan suspension da suka mishi na biyu kuma muna son wannan allegation din su mana bayani a kai wannan kuɗi tiriliyan uku da digo bakwai nan su fito su mana bayani a kai shin haka ne ko ba haka ba na uku shi karan kanshi ne shi Gotu kwabiyo akwai wasu allocation da aka yi a office din shi ya kamata ya fito ya mana cikakken bayani bara mu bari a cima manyan mu mutunci ba kuma bara mu bari mu a manyan mu ba gaskiya fi sabilillahi idan ba ku samu yadda kuke so ba akwai wani mataki da za ku dauka eh, akwai mataki da muke son mu dauka na lumana mun rubuta mashi office na shugaban majalisa din Gotu kwabiyo mun rubuta mishi wasiƙa in bai responding ba da mu kira duka state coordinators namu da da eh, mu da mu rike national assembly na kwana ashirin da uku wanda ba mu bar national assembly ba har sai sun saurare mu da lamu dai ita majalisar dokokin jihar Kaduna ta ɗauki ɗumin da har sai da shugaban majalisar ya sa aka kori ɗan majalisar da ya ce akwai kwanta kwantar da ya kamata a kwanto don daina wani kawaici. Ɗan majalisar da aka kora daga zaman zauren majalisar Honorable Henry Mara ya ce ba yadda za a yi a ce ana tafkata annati amma majalisar ta koma kawai tana ta zuba tumasanci. Ba mu zo mu yi abin da wani yake so ba, ba mu zo mu faɗa abin da wani yake so ya ji ba, mu zo ne mu faɗa abin da ke faruwa a jiha da matakai da za a doka don a samu sauki yau a jihar kaduna da najeriya ran talaka a ƙauye ya zama kamar bai da amfani shi yasa ni bani da na so a bamu dama mu yi da cewa faɗanan da ake yi na kama yara na a tayi da su ba magana wai a kai sojoji jaji ne dajin nan yana da girma da yawa abin da ake bukata za a mora technology kwanakin ba irin fa jama duniya duka an siyo drone saboda allah sabu nabi na drone idan muna da drone fasa mun sa wani soja shiga daji na wahala ba na kamar misali abin da ya fara guri ga in ba rani waye ba yara 200 da wani abu sai a ce mana ba san da suke ba da kafin ba suka taka daga inda sun je har daji suka je. so abin da muke so a faɗa shi an kai mu a janna mana ina ne drone da ya saya suke in ba su nan ne sai mu tambaye shi ina ne kudaden suke mutane jihar kaduna suna so su ba za a debi dukiyar mu da ya kamata ba mu abinci mu ci ba ba mu ba wai za a siya mana security surveillance equipment sai ba ana nan gullum ba mu iya barci ba zai yiwu so mu fa a da kawo mana abubuwan mu da aka ci an saya mu gani ba da ba laifi ba ne ko ina ana cike in ba gamsu ba to ina tunani kamar yana abubuwa da ba a so a jiki na sha sa ba ba mu dama ni ba za mu shiru ba maganar matsalar tsaron kuma ta sada masa jan tare Najeriya sanata Muhammad Adam Aleri ya gaya wa duniya cewa tura fa ta kai bango saboda al'umma na cikin hali matsananci kullum da wuya a kwana biyu ba a kawo matsala ta tsaro a wani yanki ba kuma abin nan kullum karuwa yake yi ba wani magani ana kashe mutane ana ta gayyara su ana kone garuruwa ana an hana ma mutane su shiga gonakin su yi noma su yi aiki don a samu abincin da za a ci to mu abin ya dame mu shi samu ka ce report din nan gaba daya shugabannin mu su je da su wajen shugaban kasa su bashi lalle a aiwatar da waɗannan report din gaba ɗaya idan mana gani idan an yi haka za a ciwo kan matsalar tsaro a najeriya gaba ɗaya na farko dai inda ake neman ƙarin 'yan sanda muna sa ɗauki isasshen 'yan sanda inda ake buƙatar sojoji ɗauki sojoji a basu aiki kuma a basu kayakin da su yi aiki ba kai a ɗauki su haka nan kawai a kyale su ba kuma a kula da welfare ɗinsu idan mana gani idan an yi haka insha Allah za a samu ciwokan matsalar tsaro a Najeriya gaba daya. Shi kuwa babban sakataren kungiyar jama'at nasarar Islam a Najeriya Farfesa Khalid Abubakar Aliyu cewa yake maganin dukkanin matsalolin Najeriya kawai shine samun ingantaccen shugabanci. Babu shakka waɗannan abubuwa guda biyu suna ci mana tuwo a kwariya talauci da kuma taɓarɓarewa tsaro. To ana cikin wannan ma ba san yadda za a yi da su ba sai kuma ga yunwa. To bala'in ya kai bala'i kenan. To haka dole ne a tashi kuma ba sayar da aka yi allah madaukin sarki ya yi wa ƙasarmu arziki mai matukar yawan gaske amma kuma abin takaici shine shauran mutanen duniya sun rasa gane cewa irin wannan arziki ga kuma irin wannan matsanancin talauci da wannan matsanancin yariwa menene a'a rashin shugabanci ne na gari kuma aka samu wannan ba sai an ɗauko wasu 'yan sanda a'a duk rashin tsaron nan zai tafi kana ganin kenan matsalar daga shugabanci ce gaba ɗaya a shugabanci ce mana kwarai da gaske masana cewa a ƙara yawan jami'an tsaro a. to an ƙara yawan jami'an tsaro da yunwa kuma sai a yaya kuma da talauci sai a yaya baka ganin yan sandan jiha da sauran abubuwa da ake cewa a wasu sun samar da ah, zarata na jiha da tsaye. malam in an yi kasan kuɗi akan ilimi a kan shi in an yi kasan kuɗi akan gyara hanya a ga hanya ta gyaru in an yi kasan kuɗi akan asibiti a ga magani komai duk an samu waɗannan babu komai shi ke na wuce wurin dan sanda ma sai dai ya koma ya ta bacci abin shi kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafin iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum aka kwana kuma aka ce gashi an tashi daga bacci domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da tara ne su yi sallamar sakin kujerun da dama da su ne ake musu fadanci kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman dai mahmud ibrahim kwarin jihar kanawa da maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar da dawo mana da muryoyi masu matukar muhimmanci. Ni Isa Loli kara da kan an gabatar ne nake cewa su kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya. Tuba da da Isa Lawal Ikara yanzu ko ga sakon watan Ramadana. Assalamu alaikum na Dahiru Umar Sarki ana ce mai suna malam Kuchel. Falalar Ramadana lalle Ramadana tana da falala da yawa amma yadda malamai suke ta bayanai yadda manzo Allah ya faɗa da yadda Allah ya tabbata da yake faɗa a cikin Al-Qur'ani. A wannan wata gaskiya wata ne wanda yake duk kowa ke fatan Allah ya sa Allah ya sa ya kai shi wannan lokacin saboda alkhairin da suke cikin sa. Ana gabatar da ayyuka da yawa a wannan wata din ana so mutum ya tashi kada ya yi wasa ya rike sosai musamman matasa su taso wannan lokacin wanda wanda yake mutum mutum duk abin da ya ga a wurin ubangiji Allah zai amsa masa ya tashi kare wasa wajen na filfilo yawan ka alkur'ani wanda ko duk abin da ka yi shi za a ninka maka fiye da wanda da yi sa'ada saboda haka ya kamata ko lokaci na wanda ya kamata gaskiya bai dace mutum ainihin wato ya kamata baccin kama a wannan lokacin shi ma kansa falala ne za a baka lada a kansa da haka ina ga yan uwa matasa mu tashi mu yi kokari wajen raya wannan dare da kuma karanta alkur'ani dungumansa wanda ba dare ba rana Allah kuma ya datar da mu a cikin wannan falala din Allah samu dace da wannan falala kamar da dai gabata mun san dai wannan wata din Allah ya kasa shi kamar kashi uku din kamar yadda aka faɗa ainihin farko rahama sa na biyu kuma samun gafara na uku din kuma shine samun yantawa din din to wannan gaskiya Allah ta'ala yake cewa yana wannan wata wata sane yana alfahari da wannan wata ina wannan wata na ne da duk wani abu da ya mutu bawa ya ciki shi Allah ainihin wato Allah yana alfahari da wannan abu kuma yana ainihin farin ciki da wannan abu da duk bawansa zai a wannan wurin yana shirye da ainihin wato zai biya masa bukatarsa duk abin da ya roƙe shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala To madalla, wannan shirin da yana zo muku ne daga nan Washington DC yanzu ku agogonmu na cewa karfe ɗaya da minti 27 na dare a nan Washington. To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karo a takaice. To a takaicen shugaban masu wurin jaye a majalisar dattijan Amurka Chuck Schumer a kuma jami'in Isra'ila mafi girman mukami a Amurka a jiya Alhamis ya yi kira da Isra'ila ta gudanar da sabbin sabbin zabuka yana mai cewa yana da yakinin cewa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi batan hanya bisa yadda Isra'ila take lugudan wuta a Gaza. Shuma mai daɗaɗɗen dangantaka da al'ummar Yahudu ya ce Netanyahu na cikin haɗarin mai da ƙasarsa a saniyar wari a al'amuran duniya. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya musa zargin da ake cewa yana yunkurin karya lagon kasashen yamma a nahiyar Afirka. Yayin da wani sabon bincike ya nuna cewa sashen binciken sirrin sojin Kremlin na yunkurin karɓar ragamar ayyukan kungiyar kungiyar sa kai na wagner da aka tarwatsa a nahiyar a wata hira da aka yada ta kafar talabijin a rasha a ranar 13 ga watan wannan wata na maris putin ya yi watsi da zargin da ake cewa moscow tana yunkurin shan gaban faransa a matsayin babbar kawar kasashe kamar mali nijar da burkina faso gabanin cika shekaru goma sha hudu da fara yakin siriya masu sharhi sun ce har yanzu babu alamun samun mafuta na dindindin a siyasance a kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita duk da cewa sannu a hankali gwamnatin siriya tana samun nasarar kwato yankunan da a baya suke ƙarƙashin ikon ƙungiyoyin tawayen dakarun 'yan gani kashenin gwamnatin shugaban siriya bashir al-assad da ƙawayenta na rasha da iran wato suna nan suna fafatawa musamman ma a yankin arewa maso yammacin ƙasar. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma idan Allah kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji maimaicin wannan shirin. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren dukkan shirye-shiryenmu. mu. yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawi wanda ya shirya ya ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar malam zubair baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi salamu alaikum